Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau Laraba. sha biyu ga watan Fabrairun shekarar dubu wato dubu ashirin da <laughs> dubu biyu da ashirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Aisha da kadin labarai. To Ibrahim shugaban Amurka ya nesanta kansa da zargin da ake masa cewa da ba da sa bakinsa a shawarar da gwamnatinsa ta bayar akan hukuncin mai wani makusancinsa Robert Mueller. Alkalman sakamakon zaben fidda gwani a New Hampshire ya nuna cewa Bernie Sanders wato ya nuna cewa dan majalisar dattawa mai wakiltar jihar Vermont bernie sanders ne akan gaba a zaben fidda gwanin sai kuma jami'an tsaro da na binciken sirri na amurka sun bayyana sabuwar damuwa game da ƙara yaduwar wasu ƙungiyoyin ta'addanci a nahiyar afirka To kanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa rundunar 'yan sanda a jihar Filato ta kama wasu tatattun miyagu ciki har da waɗanda ake zargi da kashe mutane goma sha biyu da kuma wani da suke zarginsa da kasancewa dan boko haram wanda ya ce wa wakiliyarmu kamar haka ne mai kungiya bai haka mai kungiya bai wa amma me suka gani har suka zarge ka ban da wani yadda na samu sakewa ma me zai kai ni kuma kina ci bata muri haka za kuma aji cewa cibiyar taimakawa masana'antun kasashe masu tasowa USTDA ta Amurka za ta taimaki Najeriya a bangaren wutar lantarki da madadin ruwa to ko me yasa wani fitaccen dan mambila ke nuna shakku domin shekaru da yawa ana ta ce dam dam mambila hydro amma mu da muke nan ba mu taba gani an yi hubasa irin na yanzu nan ba shugaban kasa ya kara himma kan wannan abun sannan muna tafi da shirin baki mai yanka wuya amma yanzu sai a gyara zama a sha cikakkun labaran duniya Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta zargin sa bakinsa a shawarar da gwamnatinsa ta bayar dangane da yanke hukunci akan wani makusancinsa a siyasa da aka samu da laifin yi wa majalisar dokoki karya. Ba na sa kaina a wasu al'amura da dama fiye da yadda jama'a ke tsammani, Trump ya faɗa a yayin da yake amsa tambayar wani ɗan jarida a ofishinsa na Oval da ranar jiya talata. A ranar Litinin ne masu gabatar da kara na gwamnatin tarayya suka ba da shawara a yankewa Roger Stone wani makusancin Trump. Hukuncin ɗaurin shekaru bakwai zuwa tara bisa tuhumar da ake masa wanda ya shafi binciken da aka gudanar na musamman akan kutsen da Russia ta yi a zaben 2016 wanda Robert Mueller ya jagoranta. A wani saƙon da ya rubuta ta Twitter a jiya talata, Trump ya bayyana wannan shawara a matsayin rashin adalci. daga baya a ranar wato daga baya a ranar hukumar shari'a ta faɗawa kotu cewa shawarar da ta bayar akan hukuncin da farko ta yi tsanani kuma ba ta da wato bata bukatar haka ba lashe wato lashe aman da hukumar ta yi ya sanya masu suka furta kalamai masu zafi da suka jefa ma'aikatar shari'ar ga shiga rudani tare da dukkan masu gabatar da karar su hudu suka janye daga cikin shari'ar ana san ran za a yanke wa stone hukunci a birnin washington a makon gobe dan majalisar dattawa mai wakiltar jihar vermont bernie sanders ne ke kan gaba a zaben fidda gwani na democrat wanda aka gudanar a hampshire zaben fidda gwani na farko a babban zaben shekarar 2020 a sakamakon farko na zaben sanders ya samu kashi 28 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada sai kuma tsohon magajin garin south bend da indiana pete buttigieg wanda ke biye da shi da kaso 23 sai 'yar majalisar dattawa mai wakiltar minnesota amy klobuchar da ta ba da mamakin samun kaso 21 yayin da ta sake farfadowa daga wato daga baya da ta sha kayan da ta sha a zaben ayowa yayin da kuma 'yar majalisar dattawa mai wakiltar massachusetts elizabeth warren take da kaso goma Ɗan kasuwa Andrew Young wanda yake baya da kaso uku a zubin farko na sakamakon zaben na shirin janyewa daga takarar a cewar ofishin yakin neman zaben sa. Tuni da Mike da Michelle Bennett da ɗan majalisar dattawa mai wakiltar Colorado ya janye daga takarar ajiya talata a hamshaya Idan aka ci gaba da tafiya a haka yana iya yiwuwa Sanders ya ci gaba da kasancewa a kan gaba. Amma kuma dole ya kara da mutane biyu wanda wato tutar suke tashe manazarta kan al'amuran siyasa suna nuna ayar tambaya akan ko dan gurguzu kamar sanders zai iya yin nasara akan shugaba donald trump dan jam'iyyar republican jami'an tsaro da na binciken sirri na amurka suna bayyana sabuwar damuwa game da ƙara yaduwar wasu ƙungiyoyin ta'addanci a nahiyar afirka tare da gargaɗin cewa waɗannan ƙungiyoyi sun yi ƙarfin gaske da ba za a iya karya lagonsu ba wannan gargaɗin na kunshe ne cikin wani rahoto da hafsan ma'aikatar tsaron ƙasar ya fitar inda ya jaddada gargaɗin da dakarun sojan amurka a afirka suka yi a can farko a kan wannan barazanar ga ƙasar amurka dakarun na amurka a afirka sun sauya salon takunsu na raina wato na raina waɗannan ƙungiyoyin ta'addanci daga tarwatsa su zuwa magance su rahoton ya bayyana. rahoton ya ci gaba da cewa dakarun rundunar sojin amurkan a afirkan na bayanin cewa kungiyoyin ta'addanci daban-daban ɗin da ke yammacin afirkan na iya bazuwa har zuwa wasu yankunan wanda ka iya yin tasiri akan manufofin ƙasashen yammacin duniya. To a gaishe ke, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su bari mu waiwayi babin rahotanni inda za mu fara yada zangon a Jos kwatar jihar Filato. Inda rundunar 'yan sanda ta ce ta damƙe waɗanda ake zargi da kashe mutane goma sha biyu a wani ƙauyen Mango. Da wani da ake zargin ɗan Boko Haram ne da masu sace mutane da dai sauransu. Zainab Babaji gare ki. Rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau ta kame wasu mutane 20 da take zargi da aikata manyan laifuka daban-daban ciki har da kai hari kan ƙauyen Kulben a ƙaramar hukumar Mangu inda aka kashe mutane goma sha biyu. Kwamandan rundunar tsaro ta STF a jihar Plateau Manjo Janar Augustin Agundu wanda ya yi faredin waɗanda ake zargin ya ce jami'an su sun kame Ya'u muhammed wani babban ɗan fashi da makami a garin Toro jihar Bauchi wanda shi da tawagarsa suka yi kwanton ɓauna wa soji. sojoji suka kashe ɗaya daga cikin dakarun a yankin Riyom. Manjo Janar Agundu ya ce rundunar ta kame wani mai suna Ishaku fam da ya yi ƙaurin suna wajen satar shanu a ƙaramar hukumar Barikin Ladi. Kwamandan ya ce sun kame Isa Abdullahi Usman Abdulkarim da Hassan Shu'aibu da zargin satar shanu. Musa Adamu Ibrahim Musa da Alhassan Ahmad kuwa rundunar na zargin su ne da hannu wajen kai hari a ƙauyen Kulben a kwanakin baya da ya kai ga asarar rayuka goma sha biyu. Sauran waɗanda rundunar ke zargi da fashi da makami sun hada da Emmanuel Ebube, Tim Chom Solomon Dandong da wasu da aka kame da laifin shiga ƙungiyar asiri suna cin zarafin al'umma. Shi ko Umar Musa Tela rundunar na zarginsa ne da zama dan ƙungiyar Boko Haram wanda a cewarsa ya gudo ne daga ƙauyen Damagum a jihar Yobe saboda matsi da rundunar Operation Lafiya dole ke yi wanda ya ce sauran 'ya'yan ƙungiyar sun watse suna yankin Abuja da jihar Plateau. Na tattauna da Umar Musa Tela ga irin bayanin da ya min. Me ya kawo ka nan jihar Plateau? Ni me kai ni jihar Plateau kuma. Na ce nan garin ne na ce miki. Eh, eh, tafiya ne a na ce ma tafiyar kafa hanya bukwalta a nake bi kan bai bambanta ba da mota lokacin da ina da mota ina bi da mota in wuce to amma ba ana ana kamu suna ce maka amma duka bai wadatar da ni ba ai dole wani wajen zan taka da gaba na ina tafiya to amma ana zargin ka da uh, kungiyar boko haram ba ni bane ba ni ban da wani kungiyar wani ba ni ban ni ban da wani kungiyar wani ni mai kai ne ni kamar haka ne mai kungiya bai haka mai kungiya bai to amma me suka gani har suka zarge ka ban da wani inda na samu sakewa amma me zai kai ni kuma kina ta mure haka shi ma Jafar Shu'aibu wanda rundunar ta kama da tsabar kuɗi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da tamanin da tara tana zarginsa ne da satar mutane don neman kuɗin fansa wanda ya ce suna gudanar da harkar su ne a tsakanin jihohin Kaduna da Nasarawa. Oga ba kinnafin ba ne, oga gidoga ne. Sata ba sata ba ne don kamar yadda ake maganan kinnafin na san kinnafin na sani. Na san sata duka din na san menene shi. Ne kuma wannan ba ashe na samu wannan kuɗin ba. Manjo Janar Augustin Agundu ya ce kuɗaɗen da suka samu a wurin waɗanda suke zargin da bindigogi da suka kama za su kai kotu ne a matsayin shaida. Ga suna bayan rana sai za ku iya yi musu magana ka san laifin da sun yi da aka kama su mm, amma kowane laifi ka kama su da shi irin iri ai akwai wasu aya da suna kan kidnapping akwai wani da muka kama eh, na arm eh, robbery wasu masu sai da bindiga wanda suka yi suka gyara bindiga wanda suka yi bindiga da su eh, da mutane cultist. Kwamandan ya buƙaci jama'a su ci gaba da ba da bayanai da zai kai ga kakkaɓe ɓata gari a tsakanin al'umma. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To gaida Zainab daga jihar Filato sai kuma babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda hukumar tallafa ma masana'antun kasashe masu tasowa USTDA ta Amurka ta shiga wata yarjejeniya da kamfanin man najeriya nnpc ta bunƙasa ɓangaren wutar lantarki da madatsun ruwa hawa umar gari To an kammala bincike na keɓance a kan cutar coronavirus na tsawon kwanaki goma sha hudu ga Amurkawa ɗari ɗaya da casa'in da biyar da aka dawo da su daga Wuhan a jirgin farko a yanzu an tabbatar musu cewa suna iya tafiya gidajensu amma kuma cutar tana ci gaba da yaduwa inda a wannan makon ma wasu masana kimiyya 400 daga sassan duniya daban-daban za su tattauna muhimman batutuwa game da cutar a wani taro da kungiyar lafiya ta duniya ta shirya a birnin geneva za su tattauna batutuwa game da yadda za a yi gwaje-gwajen cutar cikin ɗan lokaci maganin cutar da kuma rigakafin da zai taimaka wajen jinkirta yaduwar cutar. Kazalika a jiya talata ne kungiyar lafiyar ta duniya ta bayyana sunan da ta laƙabawa cutar da COVID-19 wato coronavirus disease 19. Ma'aikaciyar muryar Amurka mariana Mariama Diallo ta ruwaito mana a cikin wani rahoto da ta haɗa mana. a wani bangaren kuma yayin da ake ci gaba da gano mutanen da suke kamuwa da cutar a china da ma wasu wurare al'ummar duniya wato ta kasa shawo kan wannan kwayar cutar ta virus ko da yake cibiyar kula da cututtuka ta amurka ta ce zancen ya sha bamban a amurka 13 confirmed cases only two individuals Um, acquired their infection here Daga mutane goma sha uku da aka tabbatar da sun kamu da cutar mutane biyu ne kawai suka kamu da ita a nan Amurka a sanadiyar cewa su makusantan waɗanda suka kamu da cutar ne daga Wuhan. matakan da muka ɗauka akan tafiye-tafiye da kuma dabarun da muka bijiro da su akan iyakokin mu bin sahun waɗanda suka yi tafiya da kuma fitar da sakamakon gwaji da kuma tallafa mutanen da aka dawo da su gida sun taimaka matuka wajen rage shigowa da cutar. daga ƙarshen shugabannin afghanistan sun ce amurka ta samu ci gaba mai sai a mana aikin gafara labaran duniyar kenan. sai kuma babban birnin tarayyar najeriya abuja inda hukumar tallafa ma masana'antun ƙasashe masu tasowa ustda ta amurka ta shiga wata yarjejeniya da kamfanin man najeriya nnpc ta bunƙasa ɓangaren wutar lantarki da madatsun ruwa hagu umar gareki. ki. A aikin kulla hurɗar raya arziki da kasuwanci hukumar bunƙasa kasuwanci ta Amurka ta shiga yarjejeniyar ba da tallafin dala miliyan ɗaya, don samar da wutar lantarki mai ƙarfin megawatts 1,350 a Najeriya. An sanya hannu kan yarjejeniyar da kamfanin fetur na Najeriya NNPC a Abuja don samar da wutar a cibiyar da aka keɓe a yankin Gwagwalada. Wannan tallafi da aikin bunƙasa mu'amalar cinikayya na hukumar ta Amurka ya ƙara bunƙasa a rubu'in ƙarni a a bangaren iskar gas a kasashen duniya. Since then, we have supported a host of other gas infrastructure projects through our unique program tools. Mun taimaka wa ayyuka da dama a bunƙasa cin gajiyar iskar gas ta hanyar bincike, kwarewar fasaha da ciniki, in ji shugaban hukumar bunƙasa kasuwancin ta Amurka Mr. Thomas Hardy. Baya ga Najeriya a yanzu wasu ƙasashe da irin yarjejeniyar ta shafa sun hada da Lithuania, Turkiya, Georgia, Algeria da India. Hardy ya ƙara da cewa public-private partnerships have been the hallmark of USTDA's success. And I've observed one of the constants to our success is having the right partners. Abin da na lura da shi shine sirrin nasarar mu shine samun abokan hulɗa da suka cancanta. Hukumar za ta turo kuɗin ne kashi-kashi har ta kammala bayarwa don wannan aiki da zai ƙara inganta lantarki a Najeriya da ke cikin ƙasashe na kan gaba da ke hulɗar diflomasiya da kasuwanci da Amurka a nahiyar Afirka. Shugaban kamfanin fetur na Najeriya NNPC Mele Kyari Kolo ya ce wannan zai tallafa wajen amfana da iskar gas da take hanya mafi sauki ko rashin tsada wajen samar da hasken lantarki. Kyari Kolo ya kara da cewa aikin zai kara rage yadda Najeriya ke asarar iskar gas don rashin amfani da ita ga ayyuka masu riba. Kafin batun wannan aiki na iskar gas an shafe fiye da shekaru 40 ana batun wutar daga ruwa a tsaunin Mambila mai karfin megawatt dubu uku da hamsin da zuwa yanzu yanzu an ga jami'an aikin daga sin ne za su rika duba aikin. Wazirin mambila sanata Bashir Marafa ya yi fatar gwamnatin Buhari za ta dage don kammala aikin kafin kammala wa'adi a shekarar 2023. Dam nan babu ko hanya zuwa wurin ma yanzu in kace ka je wurin da za a yi dam nan ba hanya amma akwai alamu cewa za a yi shi yanzu tunda shugaban kasa kuma mun san shi mai fada da cikawa ne muna zato yanzu kam abun nan zai tabbata domin mun fara gani alamu mutane Chinese nan sun fara zuwa nan suna yawan yawace-yawace ta dazuzzukan nan suna duddubawa to wannan duka alamu ne na cewa aikin zai yiwu domin shekaru da yawa ana ta ce dam dam man bil hydro amma mu da muke nan bamu mu taba gani an yi hubasa irin na yanzu nan ba shugaban kasa ya ƙara himma kan wannan abun tabbatar cewa a lokacin sa wannan abu gwamnati dai ta bayyana aikin zai lashe naira tiriliyan biyu da digo daya wato ta samun lamunin kuɗi da suka kai dala biliyan biyar da miliyan ɗari hudu da casa'in da biyar daga bankin Nexim na ƙasar sin Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida a shirinmu na hantsi za a ji wannan. Su wayannan kungiyoyi da aka kakkafa na wato motokun da ya shege kafasa a arewacin Najeriya, to ba a nan gizo ke sakansa ba. Can ma ƙasashen wajen Iyamurai Ibolan suna iya cewa to tun da gashi su can kasashen Yarbawa sun yi to gashi sannan a arewa an yi wannan shege kafasa to su ma sai sun fito da nasu to ni a gani na wannan abubuwa yana da fa'ida bai da fa'ida me ya rashin fa'idansa saboda a nan bai kamata a nuna gazawar 'yan sandan najeriya sojoji custom immigration bai kamata da su civil defense yana da kyau a kowane jiha kowane lokal gamman a ce an samu ko da state police ne to amma waɗansu sai suka yi mushi fashin bakin cewa a'a in an yi state police ko local government police wai wa'yansu gwamnoni ko wa'yansu tamomi na local government ka za su yi amfani da su domin cimma burin bukatansu na siyasa wajen zaɓe. To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken bayani. Madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu yanzu dai ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. hukumar zaben najeriya ta soke jam'iyyu 74 daga cikin 92 da ake da su kasar jamhuriyar Nijar ta soma rajistar 'yan kasar domin babban zaben gama gari na shekarar nan ta 2020. Rashin sanin inda gwamnan su yake tsawon fiye da wata ɗaya a yanzu ya sa wasu 'yan jihar Taraba neman a tsige shi. Najeriya ta gudanar da babban zaben da ya gabata na shekara ta 2019 da jam'iyyu har 91 masu rajista a hukumar zaben kasar. Yayin da kuma aka yi rajistar wata jam'iyyar ta 92 jim kaɗan bayan zaben sakamakon hukuncin kotu. To sai dai a makon nan hukumar zaben kasar ta bayyana soke jam'iyyu 74 daga cikin 92 da take da su. Sakamakon kasancewarsu 'yan yarima a sha kiɗa a zaben da ya gabata. kakakin hukumar zaben aliyu bello ya yi wa nasiru adamu el hikaya karin haske akan dalilansu na ɗaukar matakin idan jam'iyya ta kasa cin akalla wani kaso daga zaɓuɓɓukan tarayya ko na majalisar jiha ko akalla kujera ɗaya ta majalis ta wato matakin kansila a zaɓuɓɓukan ƙananan komi a nan ina magana akan irin zaɓukan da ita kuma zaɓe take gabatarwa wadda a nan faɗin tarayya yadda ita kuma zaɓe ta ƙasa da kanta take take gudanar da zaɓen ƙananan komi abin da ake kira ƙananan komi wato era councils idan jam'iyya bata ci ko ɗaya cikin waɗannan kashe-kashe ba to lallai bata cancanci ta ci gaba da zama kuma da doka ta tanada kenan kuma da shi aka yi aiki yanzu su waɗannan jam'iyyu da aka soke su menene makomarsu kenan shikenan akwai wani abu da za su iya yi ne ko doka ta nuna su kan shikenan sun zama tarihi irin matakin da aka musu rijista kuma suka zama jam'iyyu a baya an riga an rushe an rufe wannan babi din sai dai idan suna buƙatar sake zama jam'iyya sa iya sake neman sabuwar rijista kuma kuma zaɓe sai ta duba ta ga cancanta su akan sabon ka'idojin da aka shimfiɗa shin za su iya nema da sunayen da aka soke su da su ko kuma 是受收的呢？ ai in abu a manta ba a baya a tarayyar najeriya an taɓa yin jam'iyya mai sunan prp yanzu ma an sake saboda haka idan suna son sake rike wannan sunan su sai su dawo su ga bi ka'idojin da yanzu kuma aka shimfiɗa wa da za su cika kafin su zama sabuwar jam'iyyar da za a kira ta a cikin jam'iyyun da tare najeriya za ta kira su jam'iyyu daga fito wannan labarin akwai mutane da suka ce ai ma da an maida jam'iyyun uku ma ko biyar ma wato sha takwas ɗin da aka bari ɗin ma sun yi yawa sosai ita kuma zaɓe ba ra'ayin kanta take bi ba dokoki take bi saboda haka ba ta da ra'ayin ko ai ko ai kaɗan ko ai da yawa To a yayin da Najeriya take soke rijistar wasu jam'iyyun siyasa, makwabciyarta jamhuriyar Nijar kuma ta kaddamar da soma rijistar masu zaɓe a faɗin ƙasar da ma 'yan ƙasar da ke zaune a wasu makwabtan ƙasashe. A ci gaba da shirye-shiryen zaɓen gama gari da za a gudanar a shekarar nan ta 2020. a watan disamban shekarar nan ne ake sa ran gudanar da babban zaben kasar kuma wannan ne karon farko da aka fito da rijistar masu zaɓe mai kunshe da hoto da tambarin yatsu ministan cikin gida na kasar bazul muhammad ya faɗa wa wakilin sashen hausa suleiman barma cewa an fito da sabon katin zaben ne domin magance matsalolin magudin zaɓe. yau alhamdulillahi da na shaida ni da kaina na lura da irin amfanin da yake kumshe da wannan tsarin Eh, za mu samu zaɓe na gari irin na zamani saboda sai wanda aka ba rejista ya zo shi da kanshi an shaida shi shine wane dan wane shine ake wa rejista kuma yana da takardun nashi masu nuna cewa shi dan kasa ne da yake da incin a mishi rejista a ra'ayin wani dan kasar abdulrazak ibrahim ba girin girin ba dai ta yi mai domin a cewarsa tsarin rijistar zaɓe ta zamani na buƙatar kulawa da tsatsauran tsaro. so da yawa aka aka kai ga an bata fasahar wasu ayyuka da an kai ta na'urar to Mun fiya mun kira ga su ɗauki takarar tsaron tun da kaga yanzu duniya ta ke ta fasaha kuna iya tsare-tsaren ku wanda sama bata ku tahiya to kenan idan ba su ɗauki wannan matakai ba to su ɗauka don kiyaye irin kuce. idan muka koma najeriya kuma fiye da wata ɗaya kenan da gwamnan jihar taraba darius dixon ishaku baya a jihar lamarin da ya so jefa ayar tambaya akan hali da kuma yanayin da gwamnan yake ciki da mashin a ina yake to sai dai babban abin da ya fi jan hankalin jama'ar jihar musamman a bangaren jam'iyyar adawa ta apc shine rashin baiwa mataimakin gwamnan damar jan ragamar mulkin jihar kamar yadda tsarin mulki ya tanada ambasada hassan jika ardo shine tsohon shugaban jam'iyyar apc a jihar ta taraba kuma yanzu haka jakadan najeriya a trinidad and tobago idan dai kundin tsarin najeriya ake bi kuma doka ake bi to majalisar jiha ya kamata a tsige gamnan nan kai tsaye dalili kuwa a kundin tsarin najeriya ana bukata ne idan gamna zai tafi ya bar jihansa ba a ce kasarsa ba in zai bar jiharsa in dai zai yi kwanaki 21 to ya kamata ya miƙa wa mataimakinsa mulki a hannunsa ya gudanar da jiha kafin ya dawo idan ba a manta ba ran 19 ga watan goma sha biyu ranan ne shi gamnan jihar taraba ya kai kasafin kuɗin bana a gaban majalisa bayan ya kai wannan kasafin kuɗin ya dawo daga majalisa ya rantsar da haramtattun ciyamomi da ya naɗa daga wannan ranan kuma ya bar jihan ba a san ina ya tafi ba ina ya je ba me ya kai shi duk wani dan taraba yana da haƙƙi ya san ina gamna yake babu bayani sai kwanan nan ya shigo najeriya ya zauna a abuja in ma a abuja yake don yanzu ni maganan da ake faɗan nan ina kyautata zato ma ake yi baya abuja to in dai yana abuja me zai hana shi ya koma jihar sa? ko an tare hanyar ne har yanzu dai ba a ji ɗuriyansa ba kuma a je a rabta ba hannu a kan kasafin kuɗi a wani waje ba a fadar jiha ba ran da aka sa hannu kamar yadda kuka ga shugaba buhari ya yi haka ya kamata a ce an yi a kowace jiha kuma kun ga abin da sauran gwamnoni suke yi bai yi wannan ba to mu muna kira 'yan majalisa idan har su ba za su tsige shi ba to mu za mu ɗau mataki a kansu su 'yan majalisa saboda su ma ba su aikinsu. To sai dai a martanin da ya mayar ta bakin hadiminsa a harkokin siyasa Abubakar Bawa. Gwamna Darius Ishaku ya ce kumfan bakin adawar siyasa ne kawai ya janyo wannan cece ce. Akwai wata doka da ta ce ga inda gwamna zai rattaba hannu akan kasafin kudi ne? yanzu haka in ka ɗauki wani approval naka kana nema approval na gwamna yana hawan jirgi ya sa maka hannu shikenan ya zama laifi ai gavna ko ina gavna ne akwai inda yake zama ba shi ba gavna ba ne ko kuma kudin ne aka sa aka raba abuja ai ko su ba sun ce an ya je ya rattaba hannu akan kasafin kudi eh, eh wannan ko ina yana da haƙƙi ya rattaba hannu ba a ce ba wani dogon da ya ce sai ya zo ya zanna a tara ba yi shi ba mutane suna neman ceremony shi kuma ya ce ba za a yi ceremony ba za a yi aiki ne da ka'ida abin da ya sa ma muka ba da karfi garna ya sa hannu ko ina sun ce yana asibiti yana kwance bai da lafiya to mun ce a ah, tun da lafiyansa ne ba komai ya sa hannun su gani sun ya sa hannu da don da lafiyansa masanin shari'a barista idris abdullahi jalo ya yi ƙarin haske akan tanade-tanaden doka dangane da lamarin jihar ta taraba tsarin mulkin najeriya a sashi na 190 karamin sashi na daya ya gabatar da cewa a duk lokacin da gwamnan jiha zai tafi hutu ko kuma a bisa wasu dalilai ba zai iya gudanar da aikin ofis nashi a matsayin shi na gwamna ba to zai gabatar ma kakakin majalisar jiha a rubuce mataimakin gwamnan jiha shi zai zan mukaddashin gwamna kuma ya gudanar da ayyuka kamar gwamna yadda tsarin mulki ya sa sannan idan har yanzu kamar yadda sashi karamin sashi na biyu ya kawo idan shi wannan gwamna zai tafi hutu ko ba zai iya gudanar da eh, ayyukan ofis ɗin shi ba sa'annan kuma bai gabatar da wannan bukatuwa ba ga kakakin majalisar jiha kamar yadda karamin sashi na ɗaya ya kawo to kwana ashirin da ɗaya bayan haka nan eh, majalisar jiha za su zauna by simple majority su yi mandating deputy governor bai zama eh, mukaddashin gwamna ma'ana ya zama acting governor sai bayan shi wannan gwamna ya dawo sannan ya rubuta wa kakakin majalisa takardar cewa ya dawo sa'annan kuma zai iya gudanar da ayyukan ofis ɗin shi kamar yadda tsarin mulki ya sara lalle gwamnan jihar taraba baya nan ya yi 'yan kwanaki sama da wata guda da baya jiha to wallahu alamu ina yake ne ba zan iya gaya maka ba amma kamar da kundin tsarin mulki ya tsara yana da kyau idan lamura ya taso irin wannan a rikabin tsarin mulki saboda a gudanar da lamuran jama'a in ka lura shugaban kasa da kanshi sau nawa ya fita kuma ba da lafiya ne kowa ya sani kuma ya lalle ya mika wa eh, mataimakinsa saboda zai wuce wayannan kwanakin da aka sara so ina dalilin da ya sa gwamna bai zai yi ba a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai kuma mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin godiya ga wakilan sashen hausa nasiru adamu alhikaya Suleiman Barma da Ibrahim Abdulaziz. Cuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. to wannan ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa'a takaici. Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta zargin sa bakin sa shawarar da gwamnatinsa ta bayar dangane da yanke hukunci akan wani makusancinsa a siyasa da aka samu da laifin yi wa majalisar dokoki ƙarya. Dan majalisar dattawa wakiltar jihar Vermont Bernie Sanders ne ke kan gaba a zaben fidda gwani na Democrat wanda aka gudanar a Hampshire zaben fidda gwani na farko a babban zaben shekarar 2020. jami'an tsaro na binciken sirri na amurka suna bayyana sabuwar damuwa game da kara yaduwar wasu ƙungiyoyi to masu saurare da wannan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗaya sai kuma an jima kaɗan a saurare mu a shirinmu na hantsi a madadin wacce ta taimaka mani aisha ma'azu da cd wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hantsi VOA Afrique, le monde aujourd'hui.